akwai gaɓoɓin da in aka zo aka ce mana wa ya kai aliyu za mu ce babu ko ka ce sai na abakar za mu ce bai kai shi ba kuma duk rigiman da ake sayin na ali sayin na alin shi ma sayin na alin da ake ta zagi yan shi'a a kai ya haɗa mu don muna son shi matuƙar so ko mun yarda da hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alamar imani san aliyu alamar munafinci kin aliyu mun yadda da wannan wallahi kuma amma ba shi a muke ba a nan kafin in kai ƙarshen wannan maganar gaba ta ƙarshe kuma da zan faɗa a nan kaga shi'a mun rabu da su a shi'a to amma me shi'a zagin sahabbai wani ba a yi na sahabbai a nan kawai muka rabu da su amma girmama ahalul baiti san imamu ali ba shi daraja kusan fiye da kowa a cikin sahabbai walla duk muna da wannan aqida a ji da kyau daga bakin da duk muna da wannan aqida akwai gabobin da in aka zo aka ce mana wa ya kai aliyu za mu ce babu ko ka ce sai na abakar za mu ce bai kai shi ba tambayan mu maganar ilimi a cikin sahabbai kan waye kowa ilimi za mu ce sayyidina ali in ka ce mana har abubakar sai mu ce maka eh wani ne daga wannan maganan matsayin imamu ali ai ba ɓoye ba ne mu a wurinmu aƙida mu ne wannan amma da daidai da ƙwayar kan barci ba za mu rage darajar sai na abubakar ba idan aka ce kuma ba a maziya ba ko a wani juz'iyyar ɗabi'a ko wata falala a dunkule kam a cikin sahabbai ko fa wa ya fi daraja in general za mu ce sai na abubakar wannan kuma shine aƙidar mu ba wai maganar mu zage shi ba aqidar mu bayan annabawa babu mai dunkulalliyar daraja kamar sai na bakar wannan shine aqidar mu shibran yana faɗa na cewa atiqun fa hu khairul wara ba'da rusulihi sai na bakar in ka cire annabawa shine khairul khairul wara gaba daya wannan shine aqidar mu amma ba zai rasa kasancewar shi khairul wara ba za a kuma rasa wasa yan abubuwa da zamu ce anan kam Allah ya ba na Ali fifiko akan shi kuma wannan ba shi an ci bane mu a wurin shi an ci shine mu ce mu kaskantar da darajar sai na Abakar ba za mu kaskantar ba mu kaskantar da darajar sai na Umar ba za mu kaskantar ba sai da Aisha uwar mu ce saboda Allah ya tabbatar cewa wa azwajuhu ummahatuhum in dai ka ce Aisha ba uwar ka bace to ba nan ka kai ba mu ne amma ban fudda ka daga musulunci ba saboda abin da ake shiga musulunci da shi umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idza qaluha asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi islam wa hisabuhum ala Allah aya ta ce mana wa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din wata aya ta ce fa khallu sabilahum yan shi'a mun yarda suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah suna sallah suna azumi suna zakka ko suna la ilaha suna sallah suna addinin shine Allah ko da ya aiko annabi muhammadu sai ce annabi muhammadu ya gaya mana duk wanda muka ga yayi wannan uku sunan shi musulmi dan uwanmu Allah ya haɗa yan wannan yan uwantaka tsakanin mu in ka ga mun fusge wannan yan uwantaka mun fita daga musulunci ne mu muka fidda kanmu amma Allah ya kulla ya ce fa ikhwanukum Allah dan shi'a baya sallah bai la ilaha illa muhammad rasulullah baya zakka wallahi wallahi Allah ya haɗa wannan yan uwantakar in ka ce zaka balla wannan yan uwantaka sai dai in kai ka fita daga musulunci sai kai kansa daga musulunci haka wannan shine aqidan mu masu faɗin waɗancan Allah ya jarabce su da cuta muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya Allah ya gyara zukata in dai har zaka zo kana kana habaici kana kokarin intisari wa yahudu saboda ciwon bambancin ra'ayin aqida ya wannan ayi asarar mutum wallahi an yi asarar shi